Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu aron mu a jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai tashar VOA Africa mita ɗari da biyu da ɗigo biyar da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkan ku da safiyar talata talatin da 31 ga watan Janairu shekara ta bakwai. Sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim ka Almasi Garba da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin safe ga kanun labarai. nan da nan shugaban amurka donald trump ya sallami mukaddashiyar attorney general ɗin amurka wadda ta yi watsi da umarninsa game da shigowa amurka 'yan sanda a birnin quebec sun tuhumi wani ɗalibin canada ɗan asalin ƙasar faransa da laifin kisan kai bayan wani mummunan hari a wani masallaci a birnin Majalisar Dattawan Amurka na ci gaba da matsa kaimi a tantancewar mutumin da shugaba Donald Trump ya gabatar da sunansa don zama sakataren harkokin waje. Kanun labaran kenan. Prior to Boko Haram, there were some studies that the North was 100 years behind the South education. ya ce kafin ma so rikicin kungiyar boko haram ko wasu bincike da a gudanar wadda wasu su gaskiya ne wasu su kuma ta iya zama shatifaɗi ne kawai da ake cewa arewacin najeriya na koma baya da shekaru 100 idan a kwatanta da kudancin ƙasar kalaman mataimakin shugaban jami'ar maiduguri farfesa abubakar jodi lokacin da kwamitin sake gina yankin arewa maso gabashin najeriya sa kai masa ziyarar jajantawa Kungiyar da kan kasashen Afirka AU ta mai da kasar Morocco a zaman wakiliya bayan ta fice fiye da shekaru 30. Za mu kuma kawo muku shirin tsaka mai wuya. To ga labaran nan da nan shugaban Amurka Donald Trump da daren jiya Litinin ya sallami mukaddashiyar Attorney General din Amurka wadda da rana ta bayar da umarni ga ma'aikatar shari'a cewa kar ta kare umarnin shugaban ƙasa da trump ya yi amfani da shi wajen haramta shigowar mutane daga ƙasashe bakwai masu rinjayen musulmi na wucin gadi wani bayanin fadar shugaban amurka ta white house ya ce makaddashiyar attorney general sally yates wadda tun a gwamnatin obama aka naɗa ta ta yi abin da ta kira cin amanar ma'aikatar harkokin shari'a ta wajen ƙin aiwatar da umarnin da aka bayar don kare amurkawa takardar bayanin ta kuma bayyana yadda raguwa kan abin da ya shafi kan iyakar amurka kuma raguwa kan batun shigowar bakin haure takardar ta ce trump ya tuɓe ta ya maye ta da dani boyante Tony janar ɗin gundumar gabashin virginia a matsayin sabuwar makaddashiyar Tony janar da alamar an kusa tantance mutumin da trump ya zaɓa a matsayin wanda zai zama a attorney general wato ɗan majalisar dattawa mai wakiltar alabama jeff sessions tun da farko a jiya litini yes ta rubuta wasiƙa ga lauyoyin ma'aikatar shari'a cewa nauyi ya farataya a wuyata na tabbatar da cewa matsayinmu a kotu ya zo daidai da hurumin wannan ma'aikatar na tabbatar da adalci kulle yomin da kuma kare duk abin da ke daidai shugaba obama ya nada yates matsayin wato mataimakiyar attorney general a shekara ta 2015 sannan gwamnatin trump ta ce mata ta ci gaba da riƙe mukamin har sai majalisar dattawa ta tabbatar da sabon attorney general 'yan sanda a birnin quebec na kasar canada sun tuhumi wani dalibi dan asalin kasar faransa kasar da laifin kisan kai bayan wani mummunan hari a wani masallaci a birnin da yammacin jiya litinin aka tuhumi alexandre bissonnet dan shekaru 27 da haihuwa da aikata laifuffuka shida na kisan kai da kuma biyar na niyyar aikata kisan kai da harbe-harben bindiga da yi da prime minister canada justin trudeau ya bayyana harin ta'addanci kan musulmi mutane sama da hamsin na harabar cibiyar raya islama lokacin da harbe-harben suka auku wata mai magana da yawun 'yan sanda christine columbe ta ce wato mutane shida da abin ya ritsa da su 'yan shekaru tsakanin 35 zuwa 70 ne wasu takwas kuma sun samu raunuka a wannan harin ciki har da wasu biyar da ke cikin mawuyacin hali da farko 'yan sanda sun kama mutane biyu a matsayin wani da ake zargi amma a yanzu ana ɗaukarsa mutum na biyun a matsayin shaidan gani da ido da yake jawabi ga majalisar dokokin kasar jiya litinin trudeau ya ce an ratsa da mutanen ne kawai saboda irin addini da suke bi sannan ga musulmi da ke kanada muna tare da ku to karfa a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Majalisar Dattawan Amurka na ci gaba da matsa ƙaimi a tantancewar mutumin da shugaba Donald Trump ya gabatar da sunansa don zama sakataren harkokin waje ta yadda ƙuri'un da aka kaɗa ya zuwa yanzu ke nuna cewa ana iya kammala tantancewar cikin wannan satin. a ƙuri'an da aka kaɗa 56 akasin 43 rex tillerson ya samu goyon baya mai rinjaye a zauren majalisar da jam'iyyar republican ke jagoranta da yammacin jiya litini ƙuri'un da suka zama shimfiɗa ga batun tabbatar masa da mukamin a 'yan kwanaki masu zuwa yawancin 'yan democrat ba su goyon bayan tillerson tsohon shugaban kamfanin exxon mobil to amma ba za su iya hana tabbatar masa da mukamin ba sai ko idan wasu 'yan republican sun goyi bayansu wanda wani abu ne mai wuya shugaban marasa rinjaye ɗan democrat chuck schumer ya yi kiran da a jinkirta kaɗa ƙuri'ar tantancewar har sai tillerson ya ansa tambayoyi kan ikon shugaban ƙasa wanda trump ya yi amfani da shi wajen bayar da umarnin wucin gadi na hana shigowar 'yan gudun hijira da matafiya da wato daga wasu ƙasashe bakwai masu rinjayen musulmi Ƙasar Ukraine ta ce mutane akalla bakwai ne suka mutu a wani faɗan da aka shafe kwanaki biyu ana gwabzawa tsakanin 'yan tawaye masu ra'ayin Rasha da sojojin gwamnati a gabashin Ukraine da yaƙi ya daidaita. Bangarorin biyu na zargin juna da ta da tashin hankalin na baya bayan nan, wadda gwamnati ta ce ranar Lahadi aka fara a wurare da dama da ke yankin gabashin ƙasar mai amfani da harshen rasha ciki har da tungar donetsk da ke karkashin ikon rasha da kuma wani yanki da ke kusa da kan iyakar rashar Ukraine na zargin 'yan tawayen ne da takalo tashe-tashen hankulan ta wajen amfani da tankokin yaƙi da gurneti-gurneti irin waɗannan manyan makaman na jerin waɗanda aka haramta bisa ga yarjejeniyar da aka cima a shekara ta 2015 wadda ta yi matukar taimakawa wajen rage ɓarna da kashe-kashe a yankin da ake takaddama a kai a donetsk jagororin 'yan tawaye da ke gwagwarmayar neman 'yancin gashin kai daga ukraine sun ba da rahoton lalata abubuwa da dama masu nasaba da farar hula suka kuma ce sun katse ruwa da wutar lantarki na ƙauyuka da dama. duk da karuwar jita-jitar cewa da alamar kasar koriya ta arewa ta kama hanyar wargajewa akwai rashin mawafaka tsakanin kwararru a amurka game da batun gab wargajewar gwamnatin ta kama wato kama karya cece kucen da kan wato cece kuce kan yiwuwar gwamnatin na gab da wargajewar wato ya sake bullowa tsakanin masu saka ido kan harkokin koriya ta arewa bayan da Chung Yong Ho wani fitaccen wanda ya balle ya faɗi kwanan nan cewa yawan bayanan da ke fitowa daga wajen ƙasar da kuma yawan hada-hadar eh, wato kasuwar ƙasar na nuna wani al'amari na yanayin koriya ta arewa gwamnatin na wato gwamnatin na gab da wargajewa a cewar kim jong-un wato, gwamnatin kim jong-un na gab da wargajewa a cewar shi wanda ya gudu ya bar ƙasar. labaran duniya ke na gama ji daga nan sashen hausa na murai amurka a nan birnin washington dc za mu kawo muku tasirin sake karɓar wakilcin ƙasar Morocco cikin ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka. Kamin nan shugaban jami'ar Maiduguri Farfesa Abubakar Jodi ya yi kira ga hukumomi da 'yan arewa su zage dantse wajen haɓaka ilimi ganin yadda kudancin ƙasar suka yi wa yankin Fintinkau da shekaru kusan ɗari kofi. Farfesa Jodi ya bayyana haka ne lokacin da ya karbi bakuncin wakilan kwamitin gwamnatin tarayya na sake gina yankin arewa maso gabashin kasar waɗanda suka je masa jaje kan harin da Boko Haram ta kai jamar a baba nan. Prior to Boko Haram, there were some studies, some ya ce kafin ma a so malikacin 'ya'yan kungiyar boko haram ko wasu bincike da a gudanar wadda wasu su gaskiya ne wasu su kuma ta iya zama fadi ne kawai da ake cewa arewacin najeriya na koma baya da shekaru dari idan aka kwatanta da kudancin ƙasar kafin wannan rikici na kungiyar boko haram din what it means here is at that time if the south will stop going to school it will take the north 100 years to catch up ya ce abin da yake nan shine idan har makudancin najeriya suka daina karatu zai ɗabi shekaru ɗari kafin yan arewacin najeriya su ci masu ya ce wannan abin takaici ne matuƙa wanda kuma dole ne yanzu hakan yan najeriya su tashi tsaye wajen ganin cewa an ci gaba da haɓaka harkokin ilimi a wannan yanki when you now come to the north and now breaking up into northwest north central uh, northeast northeast was 150 years behind the south and this is how bad our situation is education ya idan ma aka sake kasa jihohin arewacin najeriya kashi-kashi da arewa ta tsakiya arewa ta kudu da kuma arewa maso gabas za ga cewa arewa maso gabas tana koma baya da shekaru 150 wajen ilimin zamanin ya haka lamarin namu ya lalace ta harkan ilimi wadda kuma dole ne mu tashi tsaye mu tabbatar cewa mun ilmantar da al'umman wannan yanki so the work we need to do may be so much but again that at least we realize the problem and we were ya ce muna da jan aiki a gabanmu kuma dole ne mu san wani abu da wuri-wuri tunda mun fahimci irin wannan matsalar. As a university, we have taken the, the responsibility of taking the vanguard educationally Farfeso Jordan ya ce a matsayinmu na jami'a dole ne mu ɗauki wannan nauyin da mu tabbatar cewa mun ilmantar da mutanenmu don kuma ci gabar wannan ƙasa mu Najeriya. Farfeso Abubakar Jordan ya kuma mika godiyarsa ga wannan kwamiti da shugaban ƙasa ya kafa don sake gina wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya da rikicin Boko Haram ɗin ya daidaita kuma ya ce suna godiya ga shugaban Muhammadu Buhari da kafa irin wannan kwamitin. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata kowa zan ba shi da ilimi ba mu dai ga ba ta ba da shi da jaki. Ni na raba ta yin ba zan shi. shugabannin kungiyar tarayyar afirka da ke taro a birnin addis ababa na habasha sun ɗauki wasu muhimman matakai ciki har da amincewa ƙasar morocco ta sake komawa kungiyar a wato a sahun kasashen membobin kungiyar shekaru sama da talatin bayan fijewarta saboda adawa da ƙasar saharawi da take ɗauka a matsayin wani ɓangaren ƙasarta a tattaunawa su da wakilin mu Suleiman Barma wani mai fashin baki Nasiru Sa'idu ya bayyana cewa kungiyar ta AU ta fara maido da martabar ta a idon duniya. Kungiya ce wadda ya kamata a ce ta haɗa Kano 'yan Afirka. Kungiya ce wadda ya kamata a ce ta yi duk wadda ya kamata ta yi a tabbatar da demokradiyya cikin kasashen afirka a tabbatar da kwanciyar hankali kuma kasashen afirka su samu su walwado tattalin arzikinsu dangance da sun cuɗayi juna tsakankaninsu ita mara kun san tana da ƙarfi kwarai cikin bangare na harkar kasuwanci bangare na harkar siyasa bangare na harkar taimaka ma kasashe bisa harkar tsaro shi zama nasu na ware daga cikin kungiyar afirka ba abu ne ba wanda ka iya gyara kasashen afirka don haka ko da ta hurta magana cewa tana komowa mahimmancin da gare ta cikin tahiyar yasa da gauga sun ka karbe ta akwai kasashen da ke ra'ayin kasar saharawi maimakon kasar marok shin ba ganin wannan zai iya zama wani dalili na ko sababin fuskantar rabuwar kawuna tsakanin kasashen afirka to ai wannan matsaloli tsakanin ƙasa da ƙasa ya kamata a ce an wuce su kuma komowan maroc gadan-gadan cikin wanga abu ya nuna an wuce irin waɗannan ƙananan matsaloli don haka menene a matsala afirka menene a matsala kasashen afirka mishi magabannin kasashen afirka da afirka sun ka iya kulla ma talaka na afirka domin ci gaban afirka shine yanzu an kasa gaba ba irin wa'annan kananan zantattuka ba shugaban kasar gine conakry shine zai shugabanci wannan kungiya ta tarayyar afirka shin a taka fahimta me dalilin da yasa eh, aka amincewa shi alfa konde kun san shi ne ya zo ya lallabi shugaban kasa ya jami ya hudo shi da cikin kasar an ka samu sabon shugaban kasa ya shiga kenan wannan hazaka da ya nuna cewa shi na iya shiga gaba tarzoma ta kasashen afirka ta kwanta dama muhimmin aiki wanda ita kungiyar ino afirka ta ka iya ta yi kenan dan takarar kasar chadi wato ministan harkokin wajenta muhammad musa faki shine ya doke sauran 'yan takara wajen neman shugabancin hukumar tarayyar afirka shin naka gani me dalilin da ya sa chadin ta yi nasara wajen wannan fafatawa kun san yau afirka babban matsala wadda gare mu bayan ta talauci ta shahi harkar tsaro dole sai an samu kasashe kamar irin su chadi suna rike da matsayi wannan kokari da chadi ta yi bisa ga harkar tsaro ko takanan tana yi ko da cikin afirka shi ya sha mata wannan abun na a saka mata wannan matsayi ba tare da gardamance gardamance in ka diba wanga harka ta boko haram ita ma shugaban chad ya ce ya kamata mu zabura mu yan afirka mu sa abin da gare mu ga hannun mu mu yaki da wannan abu kamin duk wani abu ya zo kenan idan shugabannin kasashe sun ka fahimci wanga abu shine kawai a aiki wanda an karata ma eh, kungiyar ina african afirka ta ceci kanta da kanta ta kowane bangare kuma ya zamanto talakawan su ma an wayar da kansu sun gane da babu wanda ya zaka yi girmama da afirka sai afirka da kanta haɗa kanmu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage za nasara kan mun dage sarkar bauta da mun shirge mai shimma yanzu mu Mini Barma a cikin shirin hantsi za mu kawo muku rahoton martanin sojojin Najeriya kan sabbin hare-hare da Boko Haram take kaiwa a 'yan kwanakin nan. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 12 da minti 16 na dare yanzu kuma ga Ali Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. ba ni da niyyar yin ritaya in zauna abuja ba zan zauna lagos ba zan zauna kaduna ba gida zan dawo Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadon mu duk a shirinmu na tsaka mai wuya. Shugaban jam'iyyar APC tana da niyyar ta shirya zaben fitar da gwani wato firamare kenan domin neman wanda zai mata takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2019 ko dai alkalimi ya riga ya bushe cewa Buhari ne kawai ba wani. sannan kuma ya magana cewa akwai masu kare buhari sana na kai gare shi balle kuma a gaya masa gaskiya mai daci game da abin da ke faruwa a cikin jam'iyyar tashi da kuma kasar baki ta ko bayan wannan shin gwamnatin tana iya daukan gyara makamancin wanda shugabannin kasa irin su mai mataba sarkin kano muhammadu sunusu suke neman su yi mata game da batun tattalin arziki da sauransu wannan sa daga cikin abubuwan da muke son mu taba shirin na yau inda muke ci gaba da morewa bakuncin ibrahim abdulkarim daraktan cibiyar tallafawa buhari da kuma babban sakataren jam'iyyar apc na kasa alhaji mai malam buni to amma bari mu tashi daga maganar atiku abubakar talakin adamawa wanda kalamansa da take-takensa suke ta karfafa tunanin jama'a na cewa yana da niyyar zai sake neman yin takarar shugaban kasa a nan gaba musamman bayan magaganin da aka ji wasu kusoshin gwamnatin jihar sa irin su abdulrahman abba jimita suna yi adama ban da kai ba wanda isa ya rage ya zo in kuma musu da za mu sake taro za mu zaɓe ta za mu bi ta in sama zai haɗu da ƙasa za mu bi turakin adama ba mu ɓoye ba wannan gwamnati na bindo duk wannan gwamnati na a tiku abubakar ne kowane ƙasa suna yi da nasu ne lokaci ya wuce ba za mu zauna muna bauta wa anguwa a kashe nama da mu a zo ana ba mu tsoro da fata lokaci ya wuce naka naka ne za mu tsaya a kan namu to shi ma kansa turakin na adama wanda a gabansa aka yi wannan maganar bai nuna musu ba kamar yadda abdulrahman ya faɗa ana nan ana ta maganganu wallahi tallahi ban nema don yin arziki ba na nema ne domin in kawo ci gaba a adamawa domin ba ni da niyyar yin ritaya in zauna abuja ba zan zauna lagos ba zan zauna kaduna ba gida zan dawo to haka ne alhaji mai mala a hukumance a matsayinka na sakataren jam'iyyar apc me martanin ku game da abin da kuka je ana faɗa game da atiku da abin da gwamnatin adama ta faɗa da abin da ake cewa za su goyi da sauran a hukumance a matsayinka na wannan sakataren jam'iyyar eh to kasan duk wa'annan maganganu ta siyasa maganganu da ba za ka raba su da kowa yana positioning kansa kamar yadda ya faɗa ɗin ba amma ai shi gwamnan adama da aka ce ya yi maganan ma ya fita ya karya ta ya ce shi bai yi ba to ka san ku a matsayin mu a jam'iyyance akwai maganan da ba za mu ɗauka ba sai mun same shi a rubuce ko kuma mutum ya zo ya mana bayani a ofis cewar ga abin da zai yi ko kuma ga halin da yake ciki so duk magana wani lokaci idan ka ji shi a rediyo ko kuma ka karanta shi a jarida rai inganta ba idan mai shi ya fita ya karyata cewa shi bai shi bai iri wannan magana to ya za ka yi da shi to ka gani iri wa'annan maganganu dama ba a raba siyasa da iri wa'annan maganganu dukkan wannan magana da ake yi demokradiya ake shi yasa ake iri wa'annan maganganu so wani kuma zai yi maganan ko a ƙara gishiri ko kuma a juya ta zama wani iri to irin wa'annan maganganu mu a jam'iyyance ba ma rike shi sai lokacin da mai shi ya bayyana da kansa ya ci ga abin da yake ciki so a nan ne jam'iyya amma a hali yanzu a zaman da ake yanzu nan jam'iyya tana da tunanin ma za ta yi yakin za ta yi abin da ake cewa zaben fitar da gwani ko ko dai kun riga kun yanke hukuncin cewa Buhari ne kawai idan Buhari ce zai tsaya ba wanda zai fito <laughs> to a ba a zama maganan abin nan tsayawa <laughs> dama na san abin da zaka ce kenan alhaji mai na san ba zaka gaya min ba wannan abin da nake so in ji din nan <laughs> to ai shekara ana magana ana neman shekara biyu ne duk ma mai neman magana takara yanzu ina gani bai san ma me yake yi ba ah, saboda ba za su fara shiri ba in suna so su yi takara da kasar me yasa ma me yasa ma mutum zai nemi takara lalura ce muka samu kan cikin Najeriya muka sha wahala shekara goma sha shida muna shan wahala yanzu Allah ya kawo mana canji muna son mu gyara to yanzu me yasa ba za mu yi ralin bayan wani ba ga kuma wanda ya yi imani amma amma bari in tambaye wannan mutumin yana son a gyara amma yasa za mu canza shi yanzu kuma gashi ya kamo gyaran kuma amma gyaran nan eh, Alhaji Ibrahim gyaran nan kuke magana kan shi kuke korafi korafi kansa kana jin idan an tafi a yanda ake yanzu nan eh, Buhari zai ci zaɓe a sauƙaƙe da ya ci shi a wancan karan. to ba ai muna nan kuma mun san abin da samun haka saboda haka duk ƙorafin ku za ku danne su kawai a ba danne su zamu yi ba abin da zamu yi shine kowa ya ga reality ai bai kamata mu koma gidan jiya ba yanzu ka tuna cewa yanzu shugaban kasa ne ya dage duk abin da ka ga ba ai ba ba gashi na maka bayani na ce an ce ana corruption ba amma da shi ake yi babu shi sannan in ya kama ka kai zai kyale ka bi zai kyale ka ba to a zumin mun cire shi ko mun kawo wanda yanzu shi da shi za a yi kuma in an kama din ya ce a kyale mm. to eh ah, eh eh eh baya kenan eh, alhaji mai mana koma baya ai wanda mu hakuri da abin da muke da shi yanzu mu ƙara ƙarfi akan abin da yake mu samu mu samu hanyar da zamu wuce Eh, alhaji mai mali ina kawo maka wannan abubuwa ne domin wannan dama ce da mutane za su samu su ji ainihin matsayin ita jam'iyya dinnan tunda ba kullum ake samu a ji su ba ah, wani abu da nake ji da sau da yawa shine cewa shi kan shi buhari din ana kare shi ba a barin a kai gare shi yan jam'iyya ba su samun su kai wurin shi eh, alhaji ibrahim baka ji irin eh, kuna irin wannan korafin ko eh sosai sosai sosai sosai babban dama mu babban abin da muka ci babban abin da muka ci yau idan ka ce min me matsalar. wannan tafiya da muke cinki babba shine ne mm, janar muhammadu buhari baya da more grassroots information an kange shi wannan ni zan iya faɗa maka haka an kange shi akwai abubuwa da yawa da ya kamata ya ji da baya ji wanda mu kanmu yanzu an kawo mana su dullun tumun tumun ba mu san iyakarsu ba banda ni da irin na da shi sakatare shi kan shi sakatare ya san akwai abubuwa da yawa jika jika na mutane wanda sun kawo shi ma ya kamata ya je isar akwai abubuwa mu abin da muke so shine a cikin wannan tsarin tafiyan da yake ko da turu fati ko turu wani abu a yi wani tsari wanda mutanen nan za a saurare su duk yadda mutanen nan suke ba shi wisdom shi wannan hikima da Allah ya faɗi yana ba da ita ga wanda ya kaso da haka nan ba sai kana tunanin wani ne ke da ita ba in sai Allah ya ba da wani kalma a bakin wani mutum wanda idan ya zo ya faɗe ta wurin shugaban ƙasa ta shiga cikin jikin shugaban ƙasa sai ga an samu mafita abin da ake tunanin ina ne mafitan wannan abin da ake son a samu hmm. a cikin wannan tattalin arzikin da muke gani amma Alhaji Ibrahim ko a wurin ko eh, kuna ji cikin jami'o'in mu a makarantun mu nan nan cikin gida ba wancan kasar waje ba a nan cikin gida wallahi sai ya bada solution tunda za a amma Alhaji Ibrahim eh, eh, wa kuke ji suke kange shi Buhari ne daga akai gare shi a ga mishi wannan batutuwan na mutane a ka san shi akwai protocol akwai abin da suke kira protocol su yadda ake eh to eh, ni ba protocol nake jawo alhaji mai mali abin da ake cewa akwai wani abu da ake cewa kabal ko kuma wani rukunin kurayen manyan mutane da suke tattare mutane su hana su kaiwa gaba har ko kuma duk wani abu da za a yi sai ya bi ta wurin su kafin a kai na san kowace fada tana da irin waɗannan mutane manya mm, masu eh, a duk duniya ma akwai amma ehm, a mai mala eh, ya za ka eh, bayyana mutane halin da ake ciki dangane da wannan zargi da ake cewa akwai wasu rukuni na jama'a ko kuma eh, mukarraban shi shugaban kasa da su ne ruwa su ne tsaki game da gudanar da abin da ke faruwa a cikin fada to kasan irin wannan maganganu ba za ka raba mutane da yinta ba amma dukkan kasan magana ce da mutum zai yi ta amma ni babban abin da muke duba a jam'iyyance muna duba alkawuran da muka yi wa 'yan Najeriya ne. Na farko maganar tsaro, maganar cin hanci da rashawa, maganar kuma samar da aikin yi. Ka gani maganar tattalin arziki, kaga irin wa'annan matsaloli idan akwai abin da baya samuwa musamman ni da nake magana na ina daga arewa maso gabashin kasar nan ne inda Boko Haram ta taso. yanzu ne mutane suke iya shiga kasuwa suke iya shiga masallaci ko coci ko kuma su je gona ko kuma su je makaranta su da lafiya to mu wannan zaman lafiya da ta samu lokacin zaɓen nan fa mutanen mu cewa suke ko ma kashe-kashen nan aka daina su an biya su in ka duba kuma maganar ba abin da aka bari ba wanda aka bari akan cewar tun daga kan kuɗin makamai wanda aka danne aka rarraba hmm. ba wani kuma wanda aka kama aka gurfanar da shi da bai ce shi ga wanda ya baiwa kuɗi aka yi dalla-dalla da shi ba. To duk wani abubuwa yana tafiya a Najeriya nan kowa yana gani. Yanzu magana. gaban shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ai ba magana ne ma tukuna a yanzu ko ana ganin shi ko ba a ganin shi ko wasu sun tare ko wasu ba su tare ba ba shi ba ne. Ka yana shi Alhaji Ibrahim ya sani ya san shugaban Muhammadu Buhari sarai su yana daga cikin mutane da suka yi wannan gwagwarmaya yana daga cikin mutane da suka sadaukar da kansu shugaban Muhammadu Buhari ya samu nasara kuma har gobe na san zai yi wannan to nasararmu dukanmu duk ɗan jam'iyyar APC nasaran shugaban Muhammadu Buhari shine nasararmu kuma nasaran nan alhamdulillah ta samu saboda maganar tsaro alhamdulillah sannan maganar cin hanci da rashawa shi ma ta ɗauki hanya abubuwa da da ba sa faruwa sun faru yanzu talaka a najeriya yana gani zalunci baya yiwuwa yanzu sannan maganar tattalin arziki ɗin nan ba yadda za a yi a saci kuɗin ƙasan nan kuma a zo a tarar da kuɗi a ce talaka ya ji daɗi cikin lokaci kaɗan ƙasan nan ya zo ya samu tilmalin ƙasan nan ƙwarangwal ba komai a ciki wannan ita ce ta jawo matsala da ake fuskantar wannan matsin tattalin arziki wa'annan abubuwa kuma dukkan masu shigewa ne shi fa gyara ita ke da wuya barna barna waɗannan kuɗaɗe da aka sace aka binne a gonaki wasu aka fitar waje wasu aka binne a cikin gidaje wasu aka yi gine-gine waɗannan kuɗaɗen su ne kuɗaɗen da ya kamata a yi wa talakan najeriya aiki talakan najeriya ya ji daɗin rayuwarsa to waɗannan abubuwa shine abin da ya dami shugaban ƙasa muhammadu buhari kuma ana yin su alhaji mai magana tattalin arzikin nan da ka dauko ta sani tana wani abu da ya faru kwanakin nan inda mutane suke cewa gwamnatin nan ba ta so a soki lamirin wani abu da take ta fi sun dai a yabe ta al misali magana sarkin kano da ya soki lamirin batun dauko bashin na dala biliyan talatin su garba wasu suka fito suka mai da ansa cewa shi bai da cikakken bayani da sauransu wanda mun san shi tsohon gwamnan babban banki ne ya kuke hmm. kallon irin eh, su ba na son ce su miri kokarin gyara wasu daga can abubuwan da ke faruwa da mutane irin sarkin kano za su yi har a zo a bayyana jama'a ana jiran ana ce ce ku ce tsakaninsu da gwamnati. To a gaishe ku malamai mun gode kwarai da gaske. To muna da shiri ɗaya da ya rage mana da za mu kawo muku a makon gobe idan Allah ya kai mu wanda a cikinsa za mu je da dangantaka take tsakanin mai martaba sarkin Kano da kuma shugaba Muhammadu Buhari. bayan kokarin da sarkin yi kwanan baya na yi wa ita gwamnatin ta buhari hannunka mai sanda game da batutuwan tattalin arziki da ma da wasu rakunan gargajiya baki ɗayansu wajen gyara abin da suke ganin ba daidai ba ko kuma idan gwamnati ta saki hanya yanzu muna so mu gode shi alhaji mai malabo ni da kuma alhaji ibrahim abdulkarim tare da wakilanmu na abuja nasiru da leka da ya taimaka aka da shirin na aka kawo muku shi a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwata a washington dc masu aro ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku to a takaice a takaice nan da nan shugaban amurka donald trump ya sallami mukaddashiyar attorney general din amurka wadda ta yi watsi da umarninsa game da shigowa amurka 'yan sanda a birnin quebec sun tuhumi wani ɗalibin canada ɗan asalin ƙasar faransa da laifin kisan kai bayan wani mummunan hari a wani masallacin birnin majalisar dattawan amurka na ci gaba da matsa ƙaimi a tantancewar mutumin da donald trump ya gabatar da sunansa don zama sakataren harkokin wajen kasar to madalla da haka allah ka mu karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da hira da shugaban hukumar kula da kananan hukumomi a jihar jigawa kamin nan a madadin ibrahim ka almasi garba wadda ya taya ni gabatar da shirin da cibahiro diodo ne da ya kula da ɗakin gabatar da shirin shirin da ma injiniya john ellison da ya riƙa masa a nan ne sahaba imam ali zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya.